Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na labaran duniya. Wannan shiri yana zuwa muku ne daga wannan tasha tamu mai albarka wato masoya Hausa 24 TV. A cikin shirin namu ne yau za ku ji cewa tsawa ya faɗo ya hallaka jami'an kiyaye haɗura ta ƙasa wato road safety. Mun samu labarin cewa tsawa ta faɗo kan wasu jami'an hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa su uku a jihar Ogun da ke kudancin Najeriya. Jami'an da ibtila'i ya ritsa da su suna bakin aiki ne lokacin da lamarin ya riske su ranar Laraba a garin Ilese da ke ƙaramar hukumar Ijebu ta arewa maso gabas. Wannan tsautsayin kamar yadda jaridan The Nation ta ruwaito ya auku ne da misalin ƙarfe goma na safiya yayin saukar yayyafi na ruwan sama a yankin tsohuwar tollgate da ke Ijebu. An ruwaito cewa tsawon ta faɗo ne kan jami'an uku yayin da suke shirye-shiryen gudanar da faretinsu na safiya kamar yadda suka saba. Kawo yanzu babu wani rahoto da hukumar kiyaye haɗuran ta fitar dangane da aukuwar ibtila'in sai dai wani jami'inta da ya buƙaci a sakaye sunansa ya tsegunta wa manema labarai yadda ta kasance babban jami'in hukumar ya ce akwai kimanin ma'aikata sha biyu yayin da lamarin ya auku inda nan take mai yanke ƙauna ta yi wa mutum uku lullubi da bargonta yayin da aka tuntubi jami'ar hulɗa da al'amura ta hukumar kiyaye haɗura reshen jihar ogun florence opke ta tabbatar da aukuwar lamarin amma daga nan bata ƙara komai akan hakan ba sai dai obke ta yi alkawarin waiwayar manema labarai daga baya domin yi musu ƙarin bayani dangane da lamarin ta bayyana cewa sai bayan kwamandan rukunin jami'an da suka riga mu gidan gaskiya ya tattaro dukkan rahoton yadda ta kasance kafin ta iya cewa komai akan lamarin duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri kada ku manta